بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرهام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاهو إني قوتين شعبان هجرة ببا تم ببا فلن جكاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا تقري حدود أربعين دبيو وان دي دي دي دا أشرين دبقى قوتين أكو شكرا دبو بيو دا أشرين دا wannan gari na abuja a wannan masallaci na a masko a daidai wannan lokaci wanda hanya ta biyo da mu daga nan za mu yi wani gari muka ga cewa a ƙarƙashin jagorancin sabu barista a mahmud ahmad da kuma shi ɗan uwa da kabiru makira da kuma shi babban malaminmu dr ibrahim dama tuntuni ma'arufi ne sananne a gurina shabanin mu zo mu ɗan ilka'in kalmomi ɗaya biyu ko allah subhanahu wa ta'ala zai sa abin yi mana amfani duniya da kuma lahira abinda muka ɗauka za mu tattauna a wannan zama wasu tambayoyi ne guda biyar ba mamaki kana musulmi baka taɓa kan ka taɓa yi ma kanka tambayar ba ballantana ka ba kanka amsa dukkan ɗalibin da ya yi karatu a mataki na jami'a ya gama ya san cewa jarrabawa a gidan karatu biyar yadda kake da confidence a karatu matsala ne za ka gaba ka san a zaunar da kai a yi maka jarrabawa sai dai dole Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa zai yi tambaya Fudailu bin Iyad ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda a farkon rayuwarsu Allah maɗaukacin sarki ya jarrabe ta suka cika ta da sabo amma Allah ya ƙi a ƙarshen rayuwarsu ta gyaru sai sun zama mutanen kirki lamba ta ɗaya da za a zo ana buga misali da su wajen nagarta da kirki da gudun duniya Sannan suka haɗu da wani bawan Allah Hudayl bin iyali ya ce wa mutumin kam umuruka nawa ne shekarunka yanzu a duniya sai mutumin ya ce masa 60 sana shekara ta sittin ne yanzu da ya ce shekara ta sittin ne yanzu sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mafi yawanci shekarun da muke yi ba sa wuce su tuna au saba'una muna da alƙiyama ta kasu gida uku akwai as-sa'atu as-sughra ita as-sa'atu as-sughra ita ce wacce man mata kad qamat da ka mutu to kai taka alƙiyama ta riga ta tsaya sannan a sa'atul wusta sa'a ta tsakiya shine shekara ɗari idan ka ɗauki mutanen da suke yan shekara ɗari ne generation ɗaya ƙarni ɗaya to mafi yawanci za ka samu a wannan lokacin tamanin cikin ɗari wato sun koma zuwa ga Allah bai wuce so biyu ba mafi yawanci in ka samu dattijo mai shekara saba'in wani zai ce maka duk abokan shi da suka taso tare ba kuwa yanzu shi kaɗai ya rage yanzu a gari watakila ba mamaki ista ɗin nan gabaki ɗayan shi idan aka ci ana neman mutumin da ya kai shekara ɗari a ista ɗin nan watakila in an zagaye da wuya a iya samu shekara ɗari saɓanin al'ummomin da suka gabaci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi Nuhu da Allah ya aiko shi Allah ya bamu labari cewa wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa na ama shekarun da na isar da manzanci ya yayi shekara hamsin, shekara hamsin ne sannan muna da as-sa'atul kubra ita ce babba alkiyama wacce lokaci ne Allah ya ce wannan duniyar lokacin ta zai ruguza ta kowa ya tashi kuma wallahi tallahi sai ta zo yana cikin matsalar da ake samu yanzu za ku ga cewa mafi yawancin mutane ba suka damuwa da lissafin yaushe wata ya fito ba yaushe zai ƙare sai wannan watan da za mu shiga na ramadana da lokacin ne za a shiga watan rudani da rigima wanda ma dukkan watannin musulunci goma sha ɗaya bai da alaƙa da bai san yaushe suke fitowa ba bai san yaushe suke ƙarewa ba to da kuma shi za a shiga rikicin watan ramadana wajen ganin wata ko kaza ko kaza annabi ya faɗi cewa yana daga cikin asharatu sa'a alama na cewa wannan duniyar gangarewa kawai take za a samu intifakul akhilla kumbarar jinjirin wata wata ya fito ran da ya fito idan ka kalli watan sai ka ɗauka yayi kwana ɗaya ko biyu da fitowa da haka wanda bai san ƙa'ida ba idan dama wasu sun kawo rudani tun jiya cewa an ga wata da ya zo ya ga watan sai ce wannan watan kana ganin shi kasan ba yau ya fita ba to samun wata ya fito yau ka gan shi ya kumbara ya zama babba to ɗaya ne daga cikin asharatu a alama na cewa wannan duniyar da mutane suke zaune a cikin ta Allah ya kusa ruguza ta kowa zai kai dan haka da yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fudail bin ali yace a ta'arifu ma'anaha wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anar ta kuwa sai mutumin ya ce e na'am a'arifu anni lillahi abdu wa anni ilaihi radu na san cewa ni bawa ne na Allah kuma na sai ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdu duk mutumin da ya san cewa shi bawa ne na Allah da gaske wa annahu ilayhi raji'un kuma akwai lokacin da zai zo ko yana so ko bai so ya koma zuwa ga Allah to alam annahu mawqufun bayni dai ka sani cewa akwai ran da zaka zo gaban Allah zaka tsaya wa man alima annahu mawqufun bayni dai wanda kuma ya san cewa akwai lokacin da zai zo gaban Allah zai tsaya ya ce faliya adam annahu mas'ulun to ba za ka zo gaban Allah ba kawai a ce wannan waye a ce ai malam na ta'ala ne malam na ta'ala ka zo lafiya lau eh to shikenan wuci a'a in dai ka zo gaban Allah ka tsaya sai ya maka tambaya sannan zuwan da za a yi aje gaban Allah a tsaya Allah ya ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yadda kuka zo duniya ɗaya bayan ɗaya one by one to haka za a koma gaban Allah a je a muna karantawa a cikin suratul fatiha kullum muna cewa maliki wa middini wanda ya mallaki ranar sakamako tare da ƙwar'ani gashi nan yana ta maimaita maka lillahi mulku samawati wal ardi mulkin sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne wa inna lana lil akhirati wal ula duniya da lahiran namu ne amma nan gurin a suratul fatiha kawai sai yace maliki yawmiddin wanda ya mallaki ranar sakamako me yasa a suratul fatiha yayi maganan kiyama kawai ya kyale duniya saboda yanzu da nake zauna a cikin masallacin nan ni ga kaya a jikina na sa kowa ma yanzu da kaya a jikin shi wani da zai zo karatun nan sai da ya zo da mota wani yana da gida wani yana da kaza wani yana da kaza amma idan za ka tashi gaban Allah ka je ka tsaya za ka zo ne wahadaka la ka ko kaya babu a jikinka don ka gane ba ka mallaki komai ba a ranar ko kayan jikinka ba ka da ikon ka mallaka shi yasa muke karanta maliki yau midi to in za ka je gaban Allah za ka tsaya to ka sani kakka ɗauka ko malin malin da shakwara da jamfa da zanna bukar za ka buga ka je ka tsaya kafin Allah ya maka tambaya a'a tsirara za ka je ka tsaya yadda ka zo duniya ba kaya a jikinka haka za ka je ka koma gaban Allah ka tsaya shi ne wani ƙadiji ita muna furada kama na kuma awwala marra yadda kuka zo mana ɗaya bayan ɗaya to haka kuma za ku dawo idan aka dawo gaban Allah ɗin nan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ma minkum min ahadin babu wani daga cikinku kowaye shi illa sayukallimuhu rabbuhu akwai lokacin da Allah ya tsayar da shi ya yi magana shi da shi laisa bainahu wa bainahu turjumanu sanda Allah zai maka tambayar babu wani mai translation wai an maka tambaya wai baka gane me Allah yake cewa ba a nemo wani ya maka bayani wai mai Allah yake cewa tukunna ne in ya fassara maka sannan kafin ka ba da amsa ina kana jin ana tambayarka? kuma ka gane tambayar kuma dole sai ka amsa da haka shine illa sayukallimuhu rabbuhu sannan lokacin da za a tambaye ka annabi ya yace fa yanzuru mana minhu Za ka duba hannunka na dama fala yara illa ma qaddama ba za ka ga komai ba sai abin da ka zo wa Allah da shi na aiki wa yanzuru a minhu Za ka duba hannunka na hagu fala yara illa ma qaddama ba za ka ga komai ba sai abin da ka zo da Allah shi na aiki sannan annabi ya ce mutum ga a gaban shi ga jahannama yana kallo an zo da ita wanda a ranar ne Allah ya ce waji a yau ma'izin bi jahannam yau ma'izin ya tazakkaru insanu idan aka zo da ita ɗan adam ya ga bala'in tashin hankali a ranar tun daga ran da ka balaga aka buɗe maka fayil mala'iku suka fara rubuta abin da kake duk abin da ya faru a rayuwa tun daga ranar sai ka tuna me ya faru yanzu a nan gurin ba kowace wuya ba ce za ta sa a kirke kai yanzu ka iya tuna bai faru a rayuwarka na wata ɗaya duka da wuya amma ranar saboda tashin hankali duk abin da ya faru a rayuwarka a ranar sai kwakwalwarka ta tuna abin da ya faru a zamanka na duniya yau ma izin ya tazakkarul insanu ta lokacin daga abin da ka zo da shi a nan dama hagu gaban mutum ga nama a lokacin kuma Allah zai tsaye da ɗan adam ya masa tambaya akan abin da kuma dole ɗan adam ɗin su ya ba da amsa a kan shi shi yasa sai ya ce wa man alima annahu mawqufun bayna yadayhi falyalam annahu mas'ulun wa man alima annahu mas'ulun fala budda an yu'idda lis-su'ali jawaba in ka san cewa akwai lokacin da zaka je gaban Allah zaka tsaya zai maka tambaya to dole tambayar da za a yi maka kai mata tattalin amsa kafin ranar da za a tsayar da kai a maka tambaya malamai sun karkasa tambayoyi a ƙur'ani wanda ya shiga babubbuka da yawa akwai tambaya na takari ka san abu amma a tambaye ka wannan abin don tabbatar da wannan abu wannan tambayar irin ta ce Allah ya wa annabi Musa yana dawowa daga garin Misra zai koma Madiyana Allah madaukakin sarki ya ce masa wa matar ka biya ka ya Musa me a hannunka na dama qala hiya asaya yace wannan sanda ta ce أتأكو عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إنا ككبو مدبو بينا غني لإتا إن دوغر لإتا سنة إنا دو سبق آتون دبو أقول تنبيد دائي مكا تقسطن تاك دولاك تاكني باوي تنبيا أكي بدن بك سني بكا سني أما ذا أتنبيك دن أولاك تاكا شيسا دوان ديتا فلاهرة kafin ya shiga jahannama Allah sai da yace wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumuran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati da kazo dan wulakanci tun daga bakin kofar jahannama la'iku gashi suna gani a rubuce ga laifin da kai za a kai ka jahannama saboda shi amma dan su fara wulakanta ka sai sun tambaye ka kai ya akai haka ne wanda irin wannan yana faruwa a duniya za ka ga mutum ya yi laifi kotu mai lamba ta kada ta rubuta soso kes kada saboda shi zai amma da kare prison order kai sun fara tambayar ka kai yi haka ne ga shi a rubuta sun ga ga laifin da kai saboda shi aka kawo ka prison amma don su wulakanta ka sai sun tambaye ka mai ya faru to shi sa kowane dan adam Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa kafin a shigar da shi wuta sai mala'iku sun mai wannan tambayar alam ya kum nadir wai dan Allah baka jana wa'azi bane sai ka ba su amsa ka ce qalu bala a na Naziru. eh mun ji ana ta wa'azan nan a duniya a kusa da mu ma mun ina je wata lafifi ka kullum amma baka zama na muka kareta muka ce ba mu yadda ba shikenan wannan ita ce matsala to wayannan tambayoyin su ne wacce ya kamata kowane mutum ima kansa ya nemo wa kansa mafita a kansu tambaya ta ɗaya kana matsayinka na musulmi ka taɓa tambayar kanka waye halicce ka wataƙila tambayar za ka ga kamar tana da sauƙi amma ba ta da sauƙi duk ko lokacin da ka jefa tambaya man halaƙa ne wa in halicce ne ka san cewa wannan tambayar tana da amsa akwai wanda ya halicce ka ba haka kawai aka yi wani kulikulin kubura ba aka yi wani juyi kawai ka zo duniya babu wanda ya kawo ka ba yadda za a yi hankalin ɗan adam lafiyayye ya iya karɓa wani ya ɗauko ka ya zo masallacin nan na kai ce maka kaga masallacin nan eh wannan masallacin wayi gari kawai aka yi aka ga ya zo ya gina kansa ya sama kansa wundan nan da littattafan nan da komai ba wanda ya same wannan haka kawai da banka da komai aka ga masallaci ya zo a gina kansa duk wanda ya maka wannan ko dai ka ɗauka wannan ko dai mahaukaci ne ko kuma ɗan renin wayo ne na ƙarshe ba yadda za a yi hankali ya iya karɓar cewa wannan masallacin haka kawai masallacin nan ya zo ya kawo kan shi, ya gina kansa ya sa ƙofofi da wando da lasifikan nan da littattafai to idan masallacin nan ba zai iya ɗaukan haka ba ta yaya za a yi wannan sammai ɗin guda bakwai da wannan shakalin da take da shi da wannan ƙasar da abin da Allah ya yi zuba a cikinta kawai a waye gari wani ya zo ya ce maka kawai wannan duniyar ita ta kawo kanta babu wanda ya kawo ta ba zai taɓa yiwa ba da haka larabawa suna wata magana suna cewa duk lokacin da ka zo ka ga alaman sahu an wuce to alama ne akwai wanda ya sahun ya wuce ba yadda za a yi ba a taka guri ba ka zo ka ga alaman an taka in ka ga an taka guri alama ne akwai wanda ya taka gurin sannan ka zo kaga wannan alama ta shi yasa mu ga Allah ya tabbatar da cewa sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa duka alam ne me ma'anin alam shine wata alama ce da take nuna samuwar wanda ya samar da su Shi ne Allah subhanahu ta'ala al'amari na alkalku ka tambaye kanka man khalaqani wa ya halicce ni dole ran da ka tambayi kanka wa ya halicce ne amsar kuwa ka santa wanda ya halicce ka shine Allah subhanahu wata'ala ita ce amsar za mu ga cewa malamai sun ce idan an ci alkhalqu a larabci yana ɗaukar ma'ana ta kai wajen guda tara amma daga ciki akwai ijadu shay'i min al samar da abu daga babu akwai kuma at-taswiru haɗa abu shi ma ana ce masa alkhalqu maganar annabi isa da yake cewa anni akhluqu lakum min at tini ka hay'ati at-tayr wannan ba al-khalqu bane da ma'anan ijadul shay'i min al-adam samar da abu daga babu yana hada wani abu da wani abu ya samar da wani abu kamar yadda yanzu wannan tebur ne wannan teburin har wasu abu aka har hada sannan ya zama tebur shi ma ana ce masa al-khalqu a larabci amma at-taswiru amma samar da halitta daga babu babu wanda ya isa yi a sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi kaɗai ya isa yi shi ya sa yake cewa ƙulillahu khali'u kulli shay'in wa huwa al-wahid sannan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu hal min khaliqin ghayru Allah shin akwai wani wanda ya isa ya halitta wanda ba Allah ba yanzu nan gurin dukkan halittar mununan a yanzu daga dugon maniyi Allah ya ce alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa sai yace faja'ala minhu zawjayn az-zakara wal unsa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta wannan sune halittar dan adam wannan da ke rayuwa a doron ƙasa daga dugun mani shi kuma dan adam na asali da mai Allah ya yi shi daga ƙasa ya yi shi ita kuma ƙasan nan da Allah ya annabi Adamu da ita wani sanadari ne Allah ya nemo ya samar da ƙasa babu kawai Allah ce wa ƙasar ya yi ta samu sai ƙasar ta samu mala'iku Allah ya yi su daga haske ne shi kuma hasken nan da ya mala'iku daga shi daga wani sanadari ya samar da shi kawai Allah cewa hasken ya samu sai hasken ya samu kamar yadda ya aljani daga wuta daga mai wutar cewa kawai ta samu sai wutar ta samu don haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki yana faɗa yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane sai ya ce ba matsalo an buga misali kowa ya buɗe kullunsa da kewaye saurara ya ji mai za a ci shi yasa da ya ce ba matsalo sai ya ce fasta ula, ku saurara ku sai ya ce innan na tada'una min dunin layi wanda kuke koma musu idan matsala ta taso ku riƙe su abinda Allah ne zai iya ku ɗauka cewa za su iya Allah ya lanyar lan zuba ba wala ba za su iya halitta kuda kuda ba ga likitoci ne na sani halittar kuda kawai idan mutum ya je ya ɗauko ya ajiye shi ya ɗauko makurosu ya zo ya sa a idan shi yana kallon shi ya san cewa Allah ya ajiye ababen mamaki na halitta dangane da kuda shi yasa Allah ya ce lan yakhluqu zubaban ba za su iya halitta kuda kuda ba Wala wista ma'ula, ko da ku sun taru da aljanu da mutane da duk wani mutumin kirki da kake ganin sa lamba ta ɗaya su taru su ce suna so za su yi wata halitta wallahi ba za su iya ba sai yace wa in yaslubuhum az-zubab shi Allah ya yastanqidhuhum sai yace da ufa talib wal matlub da mai neman da wanda ake nema a gurin su dukkan masu rauni ne shi yasa Allah ya rufe ayin yace ma qadarullah haqqa qadari mutane da yawa ba sa girmama Allah yadda ya kamata a ce sun girmama shi yanzu nan wajen na san akwai likitoci idan ba abin da Allah ya so ɗan adam ya sani ba dangane da halittar shi ɗan adam ɗin ba za ka iya sani ba maratibu na halittar shi da ya ce wa laƙar kalaƙar al'insana bin sulalatin mimɗi sun ma ja'alna hu nutsufatan fi ƙararin maki sun ma kalaƙanan nutsufata alaƙatan fa kalaƙanan nutsufata izaman ثم خلقنا النطفة إداما فكسونا الإدام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر da ya gama sai ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqina dan mai da ya gama yayin makansa kirari saboda yadda Allah ya yi ɗan adam ɗin ababen da ya zuba masa na halitta idan ba shi da ya san yadda ya halittar ba ba za san wani abu ba na san cewa akwai likitoci a nan wajen amma ka tambaye su samun wanda ya karatu ya gama sanin ɗan adam ga baki ɗayansa da ka ga yana da wahala wani zai yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama profesa duka wannan karatun da ya hayya ta farfara da ka ga ya ƙare ne a sanin zuciya ɗan adam kawai kana barin wani sassa na jikin ɗan adam ɗin ka tafi wani ɓangaren shi ma idan an zo zai ce sai dai a nemi wani idan ka samu wani ya yi digiri na ɗaya ya yi na biyu ya yi na uku ya zama profesa a wannan ɓangaren duka karatun za ka ga a matsalar ido ya ƙari in an zo da matsalar zuciya zai ce a je a samu likitan zuciya na zuciya in an zo da ido zai ce a je a nemuwa saboda sanin ɗan adam ɗin gabaki ɗaya sai allah da ya ɗan adam ɗin to wannan shi ne abu na farko ka tambayi kanka wa halicce ne sama da ƙasa wajen halitta su da Allah subhanahu Ta'ala ya diga da misalai da su sama da ƙasa amma ɗan adam ku kalla ku gani wanda yanayin halittar da Allah subhanahu Ta'ala ya wa ɗan adam akwai waɗanda yake manya ne yanzu daga sanda wani ya taso zuwa yanzu in ka ce masa don Allah ya lissafa maka ta kalma kafa no ya kashe ba zai ya faɗa ma ba kuma wani takalmin da kake sawa wallahi ka tabbatar ya fi kafa ka ƙarfi wani takalmin za ka ga akwai katako katako a jiki ƙarfa ƙarfi amma kana sa takalmin wanne ne yake cinyewa ya bar wani ƙafa ce ke cinyewa ta bar takalmin ko takalmin ne ke cinyewa ya bar ƙafa takalmin don me wannan takalmin sana'a ce ta ɗan adam ita kuma ƙafar sana'a ce ta wa ta Allah kuma shi Allah ya faɗi ƙa'idarsa cewa sun Allahi lazi a tiƙana kulle shi idan Allah zai sana'anta abu to zai yi itiƙaninsa ne gine-ginen da suke garin abujan nan an yi lokacin da shekara talatin da ta wuce sunan latif gini amma yanzu an girme su an wuce su kuma gine-ginen da suke suna yanzu latif gini yanzu nan da shekaru za ka ga an wuce su yanzu wasu ake yi don me don wannan aikin ɗan adam amma tun da kake yadda ka ga ɗan adam a hakan shi yadda yake baka taɓa jin an ce ya kamata ba a yi modernizing ɗin ɗan adam ɗin ya tashi daga yadda yake kuma yanzu nan wajen ana zaune a masallacin nan da za a je a zauna a yi shawara a ce to ya kamata a samu wani a nan wajen a ƙara masa hannu biyu ya zama yana da tafiya kamar mota idan hannunsa na asali sun samu matsala to su amfani da safiyar a ƙara masa ƙafa biyu su zama hudu idan ƙafafunsa na asali sun samu matsala su amfani da safiya sannan a ƙara masa ido biyu idan idansa na asali sun samu matsala ga safiya su amfani da su na tabbatar yanzu da wani zai shigo ta nan yi sallama ya ce jama'a assalamu alaikum a duba a ga mutum da hannu hudu kafa hudu ido hudu to wani in yi fita daga masallacin nan gobe in gari da sa yi fira ba zai tsaya ba da haka wannan ita ce tambaya ta farko to shi yasa tun da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai halicce ka a wa'annan matakan babu wanda ya ba shi gudunmawa wajen halittar ka to ka yi taka ɗanɗan da duk abin da zai sa kuma kai ka zo kai ma Allah kishiya akwai wani babban mai kuɗi da aka samu a garin makka wanda ko ka gane ko baka gane ba duk wanda Allah ya kalle shi yace yana da kuɗi yana da kuɗi amma haka Allah ya ce wa annabi zarni wa man khalaqatu wahida ka kyale ni da wanda na halicce shi shi shi kadai sanda zan halicce shi ni kadai na halicce shi kuma shi shi kadai na halicce shi ba wanda ya bani gudunmawa wajen halicce shi وجعلت له مالا ممدودا Na ba shi dukiya mai yawa sannan na bashi manya-manyan ‘ya'ya ba yadda za a yi gwamnati dole sai da su a position kaza, ɗansa ne position kada ma ɗansa ne position ma ɗansa ne Allah ya ce to ka kyale da shi wannan shi ne abu na farko magana kan halitta yana da yawa abinda Allah maɗaukakin sarki ya ajiye na halittunsa sawa'un ɗan adam ɗin ko wani ɗan adam ɗin shi yasa yace sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lakum annahu alhaq Allah sai ya ajiye muku ayoyinsa a kankin kanku da kuma me sasannin ƙasa har sai ya bayyana ga mutane cewa Allah shi kaɗai ya cancanta abota mai kar a haɗa shi da ku yanzu wannan fatar ta kunne ita kaɗai iya wannan da Allah ya dan adam ya san yana da buƙatar ya kwanta ta bangaren dama da hagu sai ya zo iya wannan fatar sai aka yi masa ita da Allah da ya tashi yin ka ya yi shi wani katako katako ko rodi rodi in ka zo kwanciya ka san za a yi tsiyakuwa don ƙabe ƙabe zai yi amma Allah da ya tashi sai ya fatar wataƙila baka taɓa lura ba ta yadda tana da sufurin sufurin ɗin da duk yadda ka mummurɗa ta kakka maka jujjuya ta ka sake ta sai ta koma yadda ta sannan inda za a datse ta ita kaɗai da ka ga duk fatar da za a ɗauko a jikinka a dasa babu wacce ta daidai da wannan wannan ɗin ita kaɗai menene dalilin da yasa a suratul qiyama Allah ya ce la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawwam Allah ya ce ay hasabul insanu yanzu dan adam yana tsammanin Allah jima'a izama idan ya mutu kasusuwansa ba za mu tattara shi ba Allah ya ce bala qadirina wallahi in yana tsammanin haka ne to ba haka ba ne. muna da iko Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana muna da iko ba shi kansa ba ko kasusuwansa banana wannan zanen ta hannunsa Allah ya ce sai mun dawo masa da shi yadda yake menene dalilin da yasa Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana wannan zanen na hannun yanzu wannan zanen na hannuna yanzu duk taron mutanen duniya duk duniya nawa iri ni kaɗai nake da shi ba mai irin shi sannan kuma na dama daban na hagu daban wannan yasa turawa suka gane cewa idan ka zo abu ne ka sa finger ɗinka to da in ka tafi kan kwamfuta ka je ka sa ɗan yatsinka landa duk ka zo ka danna ta ce kai ne to kai ne saboda duk duniya wannan irin naka kai kaɗai ne ba mai irin shi sannan za ka gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala al'amarinsa kasancewarsa Allah to ya cika wajen allantakarsa wannan ita ce tambaya ta farko tambaya ta biyu lokacin da ka tambaye kan man halaka ne wa ya halicce ne ka gane amsar ga wanda ya halicce ka to ta biyu ka tambaye kanka kalima za ka laƙa ne don me ya halicce ne haka kawai ya halicce ka ya kawo ka duniya ba manufa ko akwai manufa akwai dalili Allah maɗaukakin sarki ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan kuna tsammanin mun halicce ku muna wasa ne wa annakum ilaina la turja'un ba za ku dawo gurin mu ba Allah ya ce ay hasabul insanu an su suda dan adam yana tsammanin mu halicce shi mu kawo shi duniya kuma yadda ya ga dama haka zai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa tun kana ciki kafin ka zo duniya Allah da ya ce inna khalaqanal insana min tsofaki mu muka halitta ɗan adam daga digon maniyin da amshajin maka ta kuɗa shi sai yake nabtali za mu jarraba shi cikin jarrabawar da Allah zai maka za ka zo duniya za a ce maka ka yi, za a ce maka ka bari da haka wannan jarrabawa ce to babban alheri a duniya da yayin da ka gane ka wanda ya halicce ka kuma menene dalilin da yasa ya halicce ka ne Allah bai kawo ka duniya ba sai don ka bauta masa shi shi kaɗai karka haɗa shi da kuwa. Shi ne wa ma laƙatul jinna wal'insa insa a gudu? Allah ya ce ban halicci aljanu da mutum ba sai don su bauta mai duk abin da ka gan shi a duniyan nan Allah subhanahu wata'ala ya saka ya sanya shi a matsayin wasila ne ga ɗan adam ɗin. wanda zai sauwaƙe masa wajen ya bauta ma Allah amma ba nan ba ne gaya lahira ita ce gaya da bautar Allah shi shi kaɗai shi yasa na rantse da Allah duk wanda ya kuskure ya mutu yana haɗa haƙƙin Allah da wani wallahi ya mutu cikin rigima da in an je lahira rigimar ba za ta warware ba ba yadda za a yi ta warware. sannan abin nan asiri yake da ku ga duk haƙƙin da ya kamata a ce kai kaɗai kake da shi idan aka yi musharaka da kai ba a wanyewa lafiya yanzu ba kana abuja ba ne idan baka gane karatun ba yanzu ka tafi gidan rediyo gobe ko wani gidan tv a nan abuja kai ma ka ba da sanarwa ka ce a matsayinka na mai girma shugaban ƙasa ka ga me zai faru ba mamaki gidan cibin da ya ba da sanarwa an rufe shi kenan ba zai ƙara aiki ba yamin milkiyamata saboda an yi shirka da shugaban ƙasa a wannan wajen kan shugaban ƙasa in aka yi shirka da shi laye ya an yi shirka biyu an tashi daga karatun nan ka tafi gida inda kake zaunawa kawai sai ka ga wani garjejin ƙato ya zo ya zauna matarka ta ɗauko masa abincinka yana ci tana mafifita tana mai tausa ya za a ƙari to Allah sai halitte ka kai kaɗai ba wanda ya ba shi gudunma ya kawo ka duniya ya ce yana so ka bauta mai shi shi kaɗai kar ka haɗa shi da kuwa sannan ka zo ka sa masa kishiya kuma ka ce a tafi lahira rigima ta warwaru Walla ba za ta warwaru ba za ta taɓa ba. to shi yasa za ku ga malaman sunna suka ginu akan inda duk za mu karantar da mutane da mu ɗaliban babban abin da muke ƙoƙarin yi shine a alaƙanta mutane da Allah ta hanyar su san shi su san abin da ke kansu na nauyi wajen alaƙarsu da shi shi kaɗai a matsayinsa na wanda shi ya halitta ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita to a bauta ma Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa. shi yasa Allah da ya tashi ya ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne al'ummar da tafi kowace al'umma wacce aka fitar da ita don ku amfani mutanen duniya menene abu na farko da za ku yi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar za ku yi umarni da abu man da yake ma'arufi a duk abin da ka sani ma'arufi ne a doron ƙasa babu ma'arufin da ya kai a gyara mutane ya zamanto suna da alaƙa da Allah kai tsaye wajen sabota mai kasta haɗa shi da kuwa sallah da azumi da zakka da aikin hajji da waye da kake gani da duk wata ibada da ka sani a doron ƙasa ba ta kai wannan ba sannan watan hauna anil munkar kuna hana munkari duk wani munkari da ka sani a doron ƙasa bai kai munkari na yi wa Allah subhanahu wa ta'ala abokin tarayya ba zina shan giya ta ta da dukkan waɗannan za ka samu wallahi minus ne akan wancan amma yanzu mutane su da dama saboda fahimtar addini ya kuskure musu yanzu muna zaune a cikin masallacin nan yanzu ga malantar da wani zai zo ya ce yana karatu ina da tambaya ya ce mai tambayar ka sai ya ce wani mutum ne ya je cikin watan ramadana kuma ya yi zane da maman shi yanzu nan da aka kowa ya ɗora hannu a ka inna lillahi alkiyama ta kusa amma inda zai zo ya ce wani mutum ne ya tafi wajen wani malamin tsubu ya ce masa sai ya kawo kaza da kaza za a haɗa kaza na kaza sai ka ga mutane ko a jikinsu masa jin wani abu kuma inda mutane sun gane Allah da addini hatsarin wannan wanda ya tafi wajen wa'annan wa'anda su ma malamai ake kiran su yanzu malamai magada arnan baya kenan ba malamai magada annaba ba kwanan nan nake faɗa nace a unguwar da nake a ƙasar layi ramadan ɗin da ya wuce wata yarinya mijinta ya sake ta tana so mijin ya dawo da ita ya ki dawo da ita sai ta tafi gurin shi cewa ya ba ta asiri ko laƙani wanda mijin zai dawo da ita sai ta ce sai ce sai ta kawo maniyinta da shi za a haɗa aiki. sai ta ce to ya za a yi ita ta iya samun maniyinta da kanta sai ce to ta kwanta yi zina da ita a ɗibi maniyin in ya gama a cikin watan ramadana da rana wanda duk wanda zai zo ko matarka ce za ka kwanta da ita da rana cikin ramadana ai ka gaba ƙaramar jarima ba ce ballantana wata mata cikin watan ramadana kuma malamai ake kiransu malamai ake kiransu da haka wannan ita ce abu na biyu da haka yanzu za mu sani cewa idan akwai wani ƙwararre wanda ya fi kowa sanar lissafi a nan wajen mai ahalari ya yi wani karatu da ya ce awwali ma ya jibu alal mukallafi ta sihu mai abinda ya wajaba ga kowane baligi farko shine inganta imaninsa wannan shine abinda mai ahalari ya faɗa to yanzu da za a ɗauko wani masanin ƙwararren lissafi a nan wajen a tsayar da shi idan aka rubuta ɗaya aka tafi gaban ɗayan aka rubuta 00 guda uku nawa ne ba dubu ɗaya ba in aka ƙara ba ba dubu goma ba in an ƙara ba ba dubu ɗari ba gwargwadon yadda aka ci gaba da ƙara zira zirin gwargwadon yadda lissafin zai ci gaba da tafiya ko don allah wani masanin lissafi ne a nan wajen idan aka rubuta zero zero da kuma ɗayan a farko in aka zo aka share ɗayan maka tambaye shi raguwa zero zero da ya rage in maka ce nawa ne nawa zai faɗa mana eh Gaga wannan zero zero ko sun cika bango in an tambaye shi nawa ne ba su da ne ba su da amfani to wannan ɗayan fa shi ne aqidar ka mai kyau wajen bauta ma Allah shi shi kaɗai karka haɗa shi da kowa sallah zakka azumi aikin haji su ne wannan zero zero in an tafi lahira walla za su yi amfani ne kaɗai inda wannan ɗayan in an tafi lahira ba wannan ɗayan walla ba su da amfani shi yasa akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali. akwai wanda za su je wa Allah da tarin tirin aiki suna ji suna kallo Allah sai ya ce fa ja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya aikin sai ya zama ƙura sai mu sheke shi sai mu watsar da shi suna ji suna kallo da haka wannan ita ce matsala ta biyu ka tambayi kanka me yasa ya halicce ni lima za ka laƙan don me ya halicce ni tambaya ta uku da mutum zai makansa ka tambayi kanka man ana waye ma ni tukunna waye ne sanin ko kai waye da sanin asalinka yana sa ba za ka dinga ɗagawa mutane kamar ba amma lokacin da baka san asalinka ba yana sa cewa ka dingadin cewa kai wata tsiya ne dukkan matsayi da Allah subhanahu wata'ala ke wa ɗan adam a rayuwa to yana masa ne kawai dan ya jarraba shi da haka na sha faɗa nake cewa mutane nau'i uku duk wanda kaga yana bi to yana bin ɓangaren nan ne ɗayan ukun nan ko wanda Allah ya ba ilimi ko wanda ya ba shi kuɗi Kowanne ya ba shi mulki duk wanda bai cikin waɗannan ɓangarorin to za ka samu taba'un ne lahu bin waɗannan ɓangarorin guda uku yake to da ilimi da mulki da kuɗi dukkan su jarrabawa ce daga wurin Allah shi yasa ce baluwa kun fi ma ataku dan Allah ya jarraba ku cikin abin da ya ɗauka ya baku shi yasa in Allah ya ara maka dama ta ilimi ko ta kuɗi ko ta mulki ka sace ba kai amfani da ita ba idan aka tafi lahira kafi kowa shiga matsala shi yasa za ku ga Allah maɗaukakin sarki yake cewa an fiƙo min mara zaƙana ku ku ciyar cikin abin da muka azarta ku da shi ku ɗauka ku bayar min ƙabil an yi a tiya ahada kuma gabanin lokacin da mutuwa za ta zo ku. me zai dinga cewa fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as tun daga nan za a fara da na sani Allah da na sani na yi kaza da na sani na yi kaza da na sani na yi kaza amma ina lokaci ya riga ya kuli wannan shine abu na uku man ana wane ne ni? mun faɗi ɗan adam cewa asalinsa daga ƙasa ne shi kuma daga ɗigon mani ne duk yadda ake kallo na da duk wanda ke wannan wajen Allah ya faɗi cewa alam na kulukun min ma'in mahi, ashe ba ni ba ne nan halicce ku daga ruwa ɗan kaɗan wanda ba shi da yawa ɗan kaɗan wanda ba shi da yawa Di yadda ka ga mutum yana zara ido shi kaza shi kara ya fa keto wani mataki da bai wuce majinar da ake kakuwa ba a tofa a jikin bango ba duk yadda kake ganin mutum yana wannan barazana shi kaza shi kaza to ya keto wannan matakin shi yasa a suratul rum da Allah ya tashi sai ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'f Allah shi ya halicce ku da rauni zaman ka cikin ciki digon mani kwana 40 dha'f ne rauni ne ka koma jini kwana 40 dha'f rauni ne sannan ka koma wato tsoka kwana 40 rauni ne a turo mala'ika ya busa maka rai kana kwana 120 dha'f rauni ne wanda a tsarin Allah idan da ya ga dama yana iya wanzar da halitta a doron ƙasa ba ta wannan hanyar ba don annabi adamu da annabi isa ai cewa inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabi sun maƙala lahu kun ce masu kawai su samu sai suka samu tun da Allah ya ga dama a tsarin sa na halitta di yana iya mana haka ya ce kawai mutane su samu kawai sai a ganka kawai ka fito ka zama ɗan adam kana tafiya kana ci gaba da harkokinka a rayuwa amma bai yi ba sun mani kuri kun tsifilan ma fito da kukuna jarirai ba rauni ne idan kuma kana so ka yadda ko kakka yadda ka gane wannan matakin na rauni ne duk wanda ka gan shi a nan akwai wanda sun san lokacin da yake karami sun ɗauke shi a tsimman zanin goro ba rauni ne kuma baka isa ba yau ka haifi ɗa ya tashi dan ya ci gaba da gudu tare da abinda Allah ya faɗa yace wala qad karramna bani adama mun karrama dan adam amma ka koma gidanka ka gani idan kana da tinkiya ko akuya ko saniya a ranar da ta haifi dan a ranar dan zai tashi ya ci gaba da gudu haka ne ko ba ka bane haka ne Allahu allazi khalaqakum min dha'f rauni shi yasa wannan shine dan adam da haka babu wani abu da kake da sharafi da shi wanda za ka nuna mu wani cewa kafin shi annabi ya riga ya gama magana Allah ya riga ya gama magana da yake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum wanda yafi kowa a matsayi a gurin Allah to wanda yafi alaka da Allah shine kawai annabi ya faɗa a haddatul wala yace ayyuhan nas inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid Allah mu ɗaya ne baban mu ɗaya ne shine annabi Adamu sai yace la fadla li arabin ala ajamin wala ajamin ala arabin wala aswad ala abyad illa bi taqwallah ba bambanci tsakanin fari da baki ba bambanci tsakanin balarabi da wanda ba balarabi ba sai ta hanyar tsoron Allah kawai sannan kuma kowane irin launi kake da shi da kowane yare kake magana idan ka ce za ka yi addini to Allah yana maraba da kai da kai za ka yake in ka ce ba ruwanka da addini ba ruwan Allah da kai kowaye kai kuma kowane yare kake magana da shi shi yasa Bilal bin Rabah baki ne mutumin Habashi dan uwanmu annabi yace na ji ni ina tafiya a aljanna na ji Bilal yana tafiya a bayana amma ga Abu Lahab baban annabi ne domin da baban annabi da abu baban su ɗaiwan baban annabi ne kuma sunanan muna karanta a ƙur'ani Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin watab wannan ita ce ƙa'ida kawai da haka ka tambaye kan man ana waye ni ma tukunna asali na ni dinnan wane ne ni akwai abubuwa guda uku da malamai suka ce duk wanda ke so ya zauna lafiya sai ya nisance shi akwai ana akwai indi akwai li ananiya ana faɗatta da ma'anan niwana ne ita ce ta kai iblis ta baro lokacin da Allah ya ce ma annabi adamu sujjada ya ce ba zai ba aka ce saboda me ya ce ana khairun minhu to duk lokacin da kowane irin abu za a zo kai kana kallon ana ni ni da ma'anan kai kafi kowa cancanta kowane irin abu wallahi matsala ne shi yasa mutanen kirki za ka samu cewa ba sa yadda a ce komai za su iya yi za su yadda wani abin suna iya wani abin in ya taso sai su ce nemo wani shi yake iya yi na cikin abin da Allah ya jinjina wa annabi Musa da shi Allah ya ce wadda kurfil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan Nabiya, yana da ikhlasi mukhlis shi kan shi mai tsarki ne akwai kira'a na mukhlisan an tsarkake shi matsayin da Allah ke wa ɗan adam na ƙarshe a duniya ran da Allah ya ɗauko ka ya ce kai annabi ne ya gama maka matsayi amma aka kira annabin Musa aka ce ya zo ga annabta ya ce Allah wa akai Haruna Allah ga ɗan uwana Haruna huwa afsahu minni lisanin Allah ya ma fi ni fasahan magana ba kowane abu bane ga babban malamin mu Dr. Ibrahim da shekarunsa da kuma idan ya taso ni in yarda cewa a'a shi ya kamata yi ni ba ne ya kamata in yi ba ko ga malam nura ɗaya da cikin ƴan uwa da muke tare da su dole in yarda cewa akwai abin da zai iya yi ba zan iya ba. abin da zai iya yi in ya taso sai in yarda shi ya je shi kuma ya yarda akwai abin da zan iya yi shi ba zan iya ba amma in na ce a'a komai sai na iya to waye zai iya komai in ba Allah ba Allah ne kaɗai ke iya komai to wa'annan abubuwan guda uku akwai ana akwai indi akwai li indi ita ce ta samarwa da na matsala lokacin da aka zo aka ce masa wabtagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabghil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul Muslim. me yace qala ma qala inna ma utituhu ala ilmin indi wannan abin da ko ga na samu na dukiya na samu ne saboda matsayin da ya cancanta in samu na karanta harkar tattalin arziki da shi yasa na samu sannan li ita ce ta halaka fir'auna alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tati to wayannan abun guda uku idan mutum yana so ya zauna lafiya sai ya nisanci su da ana da indi da li suna haifarwa da mutum matsala da haka diyar da kake idan kana mu'amala da mutane ka dinga tuna asalinka da kuma asalinka da za ka koma Ɗan Nasiru yana faɗa yana cewa malmaru illa bin sara wala wurtaka ufqa samai bi sullamin Lami yukulal Ɗan adam da kake ganin sa ba kowa ko koda kana ganin saboda tsabar development wajen ci gaba a duniya yana hawa sama yana yawo ce ɗan ƙasa ne wala wurtaka ufqa samai bi sullamin koda ka ga yana yawo doron sama Lami ba zai dawwama a duniya ba ya ce saboda shaksun mutum ne wanda takannafa hustara surayya hustara wanda abin da yi maka fa sama ne sai kuma ƙasa da kake taka sai ya ce waljisu kuwe na milka sitil hirmidi jikinka dama asali an yi shi ne daga yimbu na ƙasa wanda yake ƙasƙantacce wulaƙantacce shi yasa yanzu lokacin da kake ciki da kai kwana ɗari da ashirin aka turo mala'ika ya busa maka rai an kazo duniya shekara 60 za ka yi 50 za ka yi 70 za ka yi dama ran aro aka ɗauka aka maka akwai kuma wanda suka ba da aron kuma lokaci zai za su dawo su ce abinda suka ba da aro sun zo karɓa kuma baka isa ka ce ba za ka ba su ba dole sai ka mayar to da abinda aka baka aro an ɗauke shi to sai ka ga fayhinnu zaka li ardihi sai wannan ya begen komawa zuwa ga asalin shi wannan ma ya begen komawa zuwa ga asalin shi rai sai ce begen komawa zuwa ga inda ta fito sama gangar jikin ɗan adam kuma sai ce begen komawa zuwa ga inda ta fito shine ƙasa da haka sai Allah ya ce min haka laƙanaku wa fiha ku. dama daga ita aka halicce ku kuma duk ka gama karan kaf ka je duk inda za ka je ka tsallaka inda za ka tsallaka in ka gama kuma haka za a zo a sake buɗe ƙasa a mai da kai cikinta shi kenan to in ka riga ƙasan asalin ka ƙasa ne kuma a gama rayuwar ƙasa za a koma wannan yana sa ba za ka dinga ɗaukan al'amuran rayuwa da zafi ma idan Allah ya haɗa ka mu'amala da mutane ka dinga musu ɗagawa da takabburanci da jiji da kai da nuna ita kullum ina faɗa na ce idan kana neman girma kishiyar girman za ka yi ɗan adam yadda Allah ya yi shi wajen ɗabi'arsa a halitta za ka samu ko kafi shi idan kana nuna masa kafi shi ba za ku zauna lafiya da shi amma idan ka yi tawadu ka ɗauki kanka ba komai ba to mutanen da kake mu'amala da su su dinga jin cewa kai wata tsiya ne a idansu da haka babban mai gidanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu samu cewa yayin da ya faɗa ya ce man tawada a duk mutumin da ya tawada udan Allah to sai Allah ya ɗaga shi sai ya zamanto da annabi ya fi kowa tawadu wanda na tabbatar haka yake duk a zukatanku in dai mutum musulmin kirki ne babu wanda yake jin yana da girma a zuciyarsa a duk cikin mutane sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba shi ya dinga nuna kansa ba cewa shi wani ne tare da kuma kowa ya yarda din wani ne a wajen Allah wannan shi ne abu na uku saboda yanayi na lokaci bari yin a gurguje in ƙara abu na hudu ka tambayi kanka aina ana a ina nake yanzu a ina me a ina nake yanzu inda kake wani guri ne da ake ce masa duniya ita kuma duniya dama sunanta da larabci tasgiri ne dama idan ka fahimci duniya tun alugar larabci kafanci wani guri ne da aka kawo ka ɗan ƙarami ƙasƙantacce wulaƙantacce shi ne a inda kake yanzu to inda kake nan yanzu tun kana ciki kafin ka zo Allah ya ce nabtali za mu jarrabe ka za ka zo duniya za ka haɗu da samu za ka haɗu da rashi baƙin ciki farin ciki za ka yi daɗiya yau gobe sai ka yi kuka shi ne wa haka wa abaka na tabbatar a nan gurin taron mu a nan masallacin ba wanda zai ci akwai wata rayuwa da ya taɓa yi idan ka tsallake rayuwa ta yarinta inda sanda mutum yake yaro a lokacin bai san wani hali duniya take ciki ba daga sanda ya zama mutum ya balaga ya san wani hali duniya take ciki ya ce maka ya taɓa wata ɗaya yana jin daɗi bai taɓa cin karo da wata matsala ba samun shi a masallacin nan zai wuya bai taba haduwa da wata matsala ba da taba ta masa rai wata daya to ban sani ba dai ko za a samu a masallacin ne ban sani ba ko za a samu to wannan shine duniya inda aka kawo ka wajen jarrabawa to jarrabawa kuma ba kai kake yi ba Allah ne ke yi sannan ba kai kake cewa ga abin da za a yi maka jarrabawa ba Allah ne ke ga dama jarrabe ka da kaza yau gobe jarrabe ka da kaza jibi jarrabe ka da kaza to dole a rayuwar duniya ya zamanto kana da ƙa'ida wajen mu'amalantar abu mai kyau da mara kyau idan ya zo maka dukkan mu nan mun karanta cewa daga cikin sharaɗin ka zama musulmi mumini dole sai ka yi imani da rukunnan ƙaddara da rukunnan imani guda shida a ciki akwai maganin imani da ƙaddara Ƙaddara nan aka ce mai kyau da mara kyau a ayoyi guda biyu a bakara da nisa'i laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi sai ba a ambaci imani da kaddara ba dan me saboda tun lokacin farko da aka ce walakin albirra man amana billahi imaninka da Allah yana da alaka da imaninka da kaddara ne da ita kuma kaddaran nan cikin abin da Allah ke kaddara maka akwai abu biyu da zaka cin karo da su akwai abin da zai maka daɗi wata rana akwai abin da ba zai maka daɗi ba wata rana to daru duniya daru littila gida ne na jarraba Allah ya ta faɗa haka a ƙur'ani cewa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i sai ce liyabluwakum zai jarraba ku ne ya gani ayyukum ahsanu amala Allah madaukakin sarki zai ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha sai ya ce me dan mu jarraba kuma ga waye zai aiki mai kyau a ciki Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu min ka ka gane zuwan ka duniya Allah ya kawo ka ne dan ya jarraba ka kuma jarraba wannan wallahi akwai lokacin da zai zo dole sai an karɓi sakamakon ta kuma duk kun sani dukkan ɗalibin da yake na jami'a ne ya tafi maki biyu uku ya san zai iya sa ya qualifying ko ai disqualifying din shi dole za ka ga ya tashi yana karatu laila na hara. wani a mota yi a gida yi a kan hanya yi saboda mai saboda ya san jarabawa na zuwa in bai yi karatun ba akwai matsala wannan jarabawar ta duniya da idan ka faɗi kana iya zuwa ka sake maimaitawa ka tashi kake mata karatu dare da rana don kakka wulaƙanta amma mutum ya san akwai aiki a gaban shi sai zo ya zama shi sai ce kawai Allah ya samu dace kaga akwai matsala gaskiya to wannan shine aina ana a ina nake yanzu a inda kake gida ne na duniya Allah subhanahu wata'ala ya kawo ka ciki dan yayi maka jarraba kuma akwai lokacin da zaka zo ka karɓi jarraba magana ta ƙarshe ana nuna min dama lokaci yayi ila aina asiru ina kuma zan koma Anan wajen na tabbatar da cewa duk wanda ka tasa a masallacin nan ka ce ya lissafa maka kakanninsa biyar biyar ta ɓangaren mamarsa da babansa wanda suke da rai yanzu da wuya a masallacin nan a samu idan babansa yana da rai baban babansa yana da rai to da wuya ka samu babansa na uku in yana nan da wuya to shi baban baban nasa ina ya tafi to inda ya tafi kai ma kana nan za ka zo wajen sai ka zo wanda kuma ya tafi ba sauri ya yi ba kai da baka tafi ba ba jinkiri kai ma wallahi dole lokaci sai ya sabi shi mun sha zuwa makabarta kaga an ji an rufe wani da wani kuma ko da aka je aka kai shi lafiyar salau bai ciwon kai bai komai amma wallahi da yamma sai a koma a rinji shi musamman yanzu dama yana cikin abin da annabi ya faɗa ya ce za a samu mautul fuja'a yana daga cikin asharatu sa'a nawa ne kuna zaune da mutum kuna fira ka ji yayi shiru can kana wani ina magana sai ka ga wayarsa ta faɗo sai ka taba shi sai ka ga ya mutu mutul fuja ko a miƙo mutum ruwa ya sha ka ga ya fara shan ruwan a baki ka ga yayi shiru wani lafiya kuwa ko da zaka taba shi sai ka ga ya mutu mutul fuja mutuwa ta bagatatan on iskar ka ga kawai mutum ya dauke wuta yanzu yana faruwa samun mutuwa ta bagatatan yanzu wannan annabi ya yi bayani cewa yana daga cikin asharatun sa'a alamomi na tashin alkiyama cewa alkiyaman nan ta yi kusa tana nan zuwa kuma za ta zo sai ta zo to idan ka fahimci cewa ila aina asiru ina kuma zan koma to wannan yana sa dole ka tashi kai wa makomar kashi wallahi jama'a muna yaudarar kanmu yaudarar da muke wa kanmu idan mutum ya mutu muka je muka binne shi muka dawo mu da kanmu muke cewa ne ya riga mu gidan mai ashe muna sanar da cewa wannan gidan da ake zaune mafum din ba gidan wa ba a gidan gaskiya bane wani mutum yana ɗaukar sa ya bayar saboda aikin addini aka samu wasu 'yan tsegumi suka cewayo suka ce ai an ce ka bada da ne Allah ya baka kasira hadda karanto aya man zallabi yi ƙulurin laha ƙararren hasana waye ba da kaɗan ai ba shi kaɗai mane sai ce da Allah walin tambe idan mutum yana da gidaje guda biyu ɗaya gidan shi ne nasa ɗaya ba nasa ba randa i gida zai bar gidan da ba nashi ba zai koma nashi barin kayan sai ce ko kwashe kayan sai kwashewa yake ko wani za ka ga saboda ya gida an gulab ɗinsa sai ya cire ya ce to nima haka ina da gidaje guda biyu ɗaya na lahira shi yake da tabbas ɗaya na duniya ba tabbas shi yasa nake kwashe kayana daga gidan da ba shi da tabbas in kai gidan da yake da tabbas ha gani annafsu tabaki ala duniya wa qad aliman anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba adal maut yaskunu dan adam bai da gidan da zai zauna in ya mutu illa allazi kana qabla al maut yabniha sai gidan da kai ka gina makanka ka shekara 60 saba'in a duniya kai baka gina makanka lahira ba bayan baka wani ne zai gina ma ita ba zai taɓa yi wa ba saboda haka ɗaya daga cikin babban matsalar mutane yanzu muna ƙoƙari mu gina gidajenmu na duniya yanzu sama da gidajenmu na lahira shi yasa dillan da aka ce maka ga wani abu ya zo yana da alaƙa da mutuwa sai ka bi ka cikin tashin hankali yanzu a ce a abujan nan kana da gidaje guda biyu a nan unguwan naka ne kana da wani gida a wata unguwa nan gidan da kake yana da kyau amma wancan gidan da ke waccan unguwar ya fi ginuwa sosai sama da nan sai wani abu ya faru sai ka tashi daga nan gidan sai ka koma can gidan kana da matsala amma ka na nan yana da kyau amma wancan gidan kango ne sai a zo rana ɗaya a ce ana so ka tashi daga gidan nan gida ka koma kangan gida akwai matsala ko babu to mafi yawancin gidajen mutane yanzu na lahira kan ne ba su gina komai ba gidajensu na duniya shi suka yi mai shi suka gina shi yasa in mutum ya ga alamar wani abu na mutuwa zai zo sai zama yana cikin tashin hankali don wallahi ya san bai gina makansa komai ba da aka yan uwa magana ta ta ƙarshe da zan yi Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alheri shine wata mata mijinta ya mutu ta ce ba ta taɓa sanin haka ake fama da masifa ba shi yanzu da mijinta ya mutu ta ce malam inda hankali na ya tashi ta ce cikin abokansa kafin in gama idda sama da mutum goma da wanda ya turo min saƙo na rubutu da wanda ya kira ni ta waya ya ce yana sona ta ce ina ƙoƙarin in musu bayanin cewa neman mace a cikin idda ko ta kaba ya saba ma addini ya ce su ba wannan bane ke gabansu kowannensu ya hanga ya hango akwai yiwuwar mijin ya mutu ya bar mai kuɗi to rige ragen da ake yi wa fi zalika falyata na to rige-rigen da ake yi kowa yana sane da mijin ya mutu ya ban mata kuɗi laka kowa yana so ya zamanta shi zai kawo kanta ya aure ta don ya zo kan kuɗin kada wani ya rika shi ka tara kuɗi yanzu ɗan da ka haifa ka tara kuɗi bai san yadda aka yi ka tara kuɗin ba na ce maka soki ba wannan yaron shi kake tunanin ran da ka mutu ka bar duniya waye aikin alheri wai Allah ya kai ma ladan wallahi ba zai yi ba wallahi a Kaduna na san mutumin da Allah ya taimake shi inda zan kira sunan sanan sananne san yake da rai yayi ma al'umma hidima, ya taimaki addini wallahi malam banda Allah ya taimake shi yayi wannan da ya samu matsala ran da ya bar duniya daga baya da ya zo gashi ya bar dukiya gashi kuma ana bin shi bashi sai aka ce a biya bashin da ake bin shi tukunna abin da ya rage na dukiyar a zo a raba matansa da 'ya'yansa cewa suka ina ruwansa ai ba su suka ci ba ai ba su suka ci ba wannan matsalar sa fi sasan yadda za su yi su ba za a zo a musu wasa da dukiya ba to kaga matar da ka shi sa yanzu ba yanzu ana yayin hu ba kana da kuɗi baka ba Allah ba ka zo matarka tana kallon ka kana alaƙa da yan mata ƴan shekara 17 18 ashirin. to mai yan dama dama a cikin sunan da ka mutu ka bar duniya kamar kuɗin shine sai ta ɗan ƙaramin yaro sai ta yi shi <laughs> ba haka ake yi ba to mai mutuncin cikinsu shine wacce za ta nemi yaro sa'an ɗanka sai ta auro shi ya zo ta siya masa motoci ta siya masa kaya yana da kuɗin da zai kashe ba matsala ai ba mata kuɗi ai to wanda suke kuma ba su da dama sukan wannan ba maganan aure bace a gabansu ita ma haka yau za ta ɗauko wannan ta alaƙa da shi gobe ta ɗauko wannan ta alaƙa da shi saboda haka zan yi ƙoƙari in tsaya nan abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana Allah ka sa abubuwan da muke na daidai su fa na kurakuran yawa kurakuran mu kuma Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu koma zuwa gare shi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته We thank Allah subhanahu wa ta'ala for sparing our lives to this very moment. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase, increase us in knowledge, wisdom and understanding. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless Malam and reward him abundantly and make all what he has said and presented here in this gathering a very beneficial uh, knowledge for us both in this life and the life to come. Uh, if we could Now, uh, first and foremost, on behalf of uh, the committee and the board members and all the members of this very auspicious center, we are sending our condolences to Malam because he had an, a fire outbreak in his house there in Kaduna. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to uh, forgive his shortcomings and bless him in manifolds and provide a better one for him, both in this life and the life to come. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to continue protecting him and him in sincerity, compassion, and also strength to continue to render uh, righteous uh, um, for the benefit of the Ummah and the religion at large. Malam has given us a very brief and uh, provocative and thoughtful presentation that we all need to go back home and ask ourselves these questions and provide a very sincere answer for itself. I mean, for this question, by the fact that Allah has mentioned in the Holy Quran that بَلِلْ Insan عَلَى نَفْسِهِ Basira, You shouldn't expect anyone to answer these questions for you on your behalf, but you yourself, you know yourself better than any other one, and the worst thing you can do to yourself is to deceive yourself. Don't deceive yourself. Ask yourself these very thoughtful, provocative questions and give them a very beautiful and righteous answer for it because you're going to benefit from it both in this life and the life to come. If you could remember, Malak told us about the very beautiful concept of the fact that Allah instructed us to say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Whenever we are afflicted with any trouble or anything that is a tribulation, and then the very concept that Malam pointed out to us is the fact that the statement inna lillahi, that we all belong to Allah subhanahu wa ta'ala. So stop claiming anything that it is your belonging or your possession because you have nothing to brag about. You have nothing that is automatically and ultimately yours, but you were given by Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of one and all. And inna ilayhi رَاجِعُونَ And then to Allah subhanahu wa ta'ala, the mighty, the majestic, the great, is all our return. And then he asked of these very questions, which is the very beautiful uh, topic of this presentation, which are as follows. Number one, Malam say we should ask ourselves, who is my creator? Then ask yourself, who is my creator? When you're asking yourself who is my creator, it's not just enough to answer Allah is my creator. Who is Allah? Why is Allah Allah? What has he done to deserve being Allah? And then if you have confirmed the fact that he really deserves to be called Allah, and He is really the one behind your creation and everything you're enjoying in this life, then He would deserve to give something in return. Because something begets something. And Allah is not just something. Allah is everything. Then He deserves something. You need to do something. And what is that thing you need to do? That is the question you should be asking yourself. And then you should start working on it. It's not just a question you ask yourself this night, or tomorrow, or next week, or a month later, or a year later, and think you're done with that. It's a lifelong question that you should continue providing answers for. There should be your scale. There should be your evaluation thing that you're going to be using to back better your life and where you're doing so you can be beautiful and better version of yourself in this life and the life to come. Who is your creator? Allah is our creator. Who is Allah? Look at his creation. Look at what he has done in your life. Look at your creation. Look at how beautiful you are looking. Malam has given us a very beautiful and numerous examples that is very thoughtful that we should be able to know that yeah, Allah is Allah. And no one is comparable to Allah. No one in this life, no one, no matter how great and mighty and majestic that person is, how respected and honorable that person could be, how revered that person, that person is, how highly placed and appointed that person should be, that he will be compared to Allah subhanahu wa ta'ala. He has nothing comparable to him. That you should not be deceived by everything and anything that you have around you, all the goodies and beauties of this life and then get carried away. Forget about Allah. Ask yourself, who is my true The next question Malam asks us to give the answer to is why is my creation. Why did Allah create me? Does did he create me to compete with my fellow brothers and sisters in this worldly, lofty frivolities and vanities and upon vanities, mansions and flashy cars, PS4 and Z-World and Arewa 24, Zannabukar, Gesna, Maserati, Batozi, Smada and Flada, Miss Vision, buy all these things. Wear them. That is your agenda, that's your objective, that's what you are living your life for. You don't care about any other thing, you're not very much concerned about your religion, that's not your problem. Why is your creation? Why did he create you? Find the purpose of your creation. It is very important. Understand why Allah created you. It makes you very much responsible. You weigh your actions by that. You differentiate yourself from being an animal. You distinguish yourself from being a an irresponsible, a rascal person. You distinguish yourself and deserve that honor that Allah has placed on you and given you above every other creation He has made. Why did Allah create you? For play, for fun, for joke, for competition in this materialistic world? No. He created you for a purpose and that purpose is for you to worship Him. Start seeking for knowledge of worshiping Allah and worship Him the way you will seek and earn His pleasure. And that's very much important. And the next question, if I could remember, Malam is asking us to provide an answer to who am I? Are you just your name? Are you just your position? Are you just what you have achieved in this life? Who are you? What have you achieved with Allah? What is your connectivity with Allah? What's your rapport relationship with Allah? Are you connecting with Allah or you're disconnecting from Allah? Are you really learning to get the best from Allah or you're just living your life as if you're still a baby? You're 20, 30, 40, 50. You still think you have so much for you to live in this world? You must be joking. And you must be kidding. It's high time you call yourself to attention. Come back to your senses and know that this world is just but a play. A game that you start. And then in a very minimum of time, you're done with it. And you've forgotten the whole thing that has happened or transpired in that period while you're pl playing that game. Who are you? You are nothing but a product of a sperm. What is that sperm? Then a blood. Then what? Then flesh and bone. Then you are who you are. And then you return to where you were created. Food of the worms on, prepare for yourself before it is too late failing to plan you are planning to fail these are very thoughtful and provocative questions that we need to ask ourselves and provide answers to them because of who our Creator is. And the next thing, where are you? You are in this world, a playful home, a deceptive home, a destructive home, a home that so much good with the food, a home that those that are wise and smart and intelligent always know the best that this home is not their home. They have a better home. They have somewhere they are going. They have somewhere they have to build more better. They have somewhere to invest in. They have somewhere to think about they have somewhere that will make, become their dream of the night. They have somewhere to do everything possible to gain it and achieve it. And that is the Umul That is the life and the whole of the next life to come. What are you doing? What are you doing? You think this world, no matter how much years you think the world is in existence, it will continue to? No. It will cease exist one day and one time. So know that this world is not a place for you. It's just but a prison. And you have to get yourself the best option to get out of that prison. And that is by doing the righteous deeds and seeking your Creator and doing the best that will benefit you both in this life and the life to come. The last question is, where are you going to? You are returning to Allah. He's going to ask you questions. How you've lived your life. Have you spent your money? how you've talked, how you walk, how you've observed all the acts of the ibadah, and how you deal with fellow relation, I mean fellow creation. It is very important. You have to answer these questions. Are you ready for that? You have no escape route. No corruption, no abracadabra, no manipulation. You must answer these questions before Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest, the mightiest, the majestic. And you will understand the language of communication, no need of interpreter. It is important you should say to yourself, get ready for this day and ask Allah subhanahu wa ta'ala to be a shepherd and guide you also. قل ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته